Sanu kaka. Eh, saya saya, me kalman shiri abun shiga gida. Fuska shiri. Eh, shine anaye, fuska, samun abu, rigakafi, hannu, ka wanke anaye da sabulu, fiska, ka sanya takunkumi, saman abu, ka yi tsafta saman abubuwa, allura rigakafi, yi ma kai allura rigakafi zuwa aiki, shago ko siye-siye ko muhimmi wurin taruruka. Tuna da kalman sirri domin kiyaye yan uwarmu da daga cutan corona. Hannaye, fuska, saman abu, allurar rigakafi an gabatar da shi domin amfanin jama'a daga hannun WSUP UK government da kuma Unilever.